Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 25 da 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe. Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz babal maka sake dawa a daidai wannan lokaci. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da rahotanni suka yi nuni da cewa shugaban najeriya muhammadu buhari zai kai ziyara ƙasar afirka ta kudu a watan gobe bayan hare-haren da aka kai a kan 'yan najeriya koya jama'a ke kallon wannan mataki ya shi haka ce wa ce oba a wasu suna ce oba ko babba to shi ne na babba a afirka to wannan da don ya je afirka ta kudu ya nuna cewa har yanzu najeriya ita babba afirka Muna ɗauke da ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin da rashin tayi da sharhin jaridun Najeriya hamma da ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanku da hantsi. jami'ai arewacin burkina faso sun ce an kashe mutane akalla tara a wasu al'amura da suka faru a wasu wurare biyu daban-daban jiya lahadi mai magana da yawun gwamnati remis da jinu ne ya bayyana haka a wata takardar bayani inda ya ce mutane sha biyar sun mutu bayan da wata motar ɗaukar kaya da ke ɗauke da mutane da kayayyakinsu ta bi ta kan wani ɗan haɗin gida a unguwar baslogo mutane kuma sha hudu sun mutu ne bayan da aka buɗe wuta kan wata tawagar motoci ɗauke da kayan abinci a lardin samantanga a cewar mai magana da yawun hukumar lardin Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ce, majiyoyi a yankin sun ce akasarin waɗanda suka mutu a tawagar motocin direbobin motocin ne da ke jigilar kayan abinci ga mutane da yaƙi ya raba da mahallansu. Danjunu ya ƙara da cewa an tura sojoji kuma an yi shirin gagarumin bincike. A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce, shugaban Amurka Donald Trump a ta bakinsa ya yanke shawara madaidaiciya da ya soke tattaunawar zaman lafiya da shugabannin kungiyar Taliban a makebarsa ta shugaban ƙasa saboda ci gaba da kai hare-hare da kungiyar 'yan ta'addan take yi a cikin ƙasar Afghanistan. muna so mu ga sun iya cika alkawuransu na kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita kafin a saka musu da ganawa da trump abinda pompeo ya faɗa kenan a gidan talabijin na cnn sai dai bai bayar da tabbacin ko za a kawo ah, ko za a dawo da tattaunawar ko lokacin da za a yi ba babban jami'in diplomasiyya amurka din ya ce trump ya shirya ganawar jiya lahadi a makebarsa ta camp david da ke wajen birnin washington da kungiyar taliban da kuma shugaban afghanistan ashraf gani ko da yake dama daban-daban za a yi ganawar wadda aka shirya bisa imanin cewa hakan zai kare muradin amurka don kawo karshen ayyukan da amurka ta shafe shekaru 18 tana yi a afghanistan Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata tankar dakon man Iran ta da ta janyo babbar takaddamar diplomasiya da Amurka ta sayar da man da ta yi dakonsa saboda sabanin takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kakaba a cewa Iran. a ƙarshe dai jirgin dakon man mai suna andrian dariya ya tsaya a gabar tekun bahrum ya sauke man da ya ɗauko abinda kamfanin dillancin labaran gwamnatin iran na irna ya rawaito mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar abbas musabi yana faɗi kenan a jiya lahadi bai yi cikakken bayani kan kasar da ta sayi man ba jirgin ya yi jigilar ɗanyen man kasar ta iran ganga sama da miliyan biyu jirgin dakon man ya daina duk wata harkar sadarwa a makon da ya gabata da kuma aka ɗauki hotonsa daga tauraron ɗan adam an tsinkayi shi daura da gabar tekun Siriya. A karan farko jiya Lahadi sojojin Amurka da Turkiya sun gudanar da wani sintirin ƙasa na haɗin gwiwa a wurin da ba a harkokin soja a ciki a yankin nan mai sarƙaƙiya da ke ƙarƙashin ikon Kurdawa wanda ke arewa maso gabashin Siriya. Gwamnatin Turkiya tana yin sintiri a yankin da ba a yaƙi ne don ta kawar da mayakan kurdawa na kan iyakarta. a gaida muhammad hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to bayan da rahotanni suka yi nuni da cewa shugaban najeriya muhammadu buhari zai kai ziyara kasar afirka ta kudu a watan gobe bayan hare-haren da aka kai a kan 'yan najeriya a afirka ta kudu jama'a na ci gaba da tsokaci kan wannan mataki hakan yi sani tambayi honorable aminu sani jaji tsohon shugaban kwamitin da ke kula da harkokin tsaro a majalisar wakilan najeriya wacce ta shuɗe yadda ya kalli wannan mataki ya kamata su yi ya kamata su yi bita tsarin da ake da shi na eh, hulɗar waje wato foreign policy din da ake da shi wannan tsarin ya kamata a yi bita a kan shi don ah, a yi gyara a kan wannan tsarin da ake da shi saboda tsarin da ake da shi ah. tsarin yana da rauni da rauni shi ɗauka na za ga ɗan Najeriya da abin da yake ba South Africa ba kawai tsarin da ya da tsarin na kariyar mutuncin shi da kuma kare mm, hakukan shi tsarin yana da rauni yana da su majalisa idan Allah suka dawo ya kamata su yi bita wannan tsarin sannan kuma su yi bita tsarin na hulakiya na kasuwanci musamman tsakanin ita najeriya da ita kasar afirka ta kudu saboda ya kai haka to zai sa afirka ta kudu su mutanen da suke a afirka ta kudu musamman masu wannan ta'addancin za su fahimci cewa taimakon da najeriya ta yi musamman afirka ta kudu can shekarun baya to wanda take mata shi yanzu ya mafi wannan yawa so yana ganin idan aka ce wannan yarjejeniyar da ake da shi a tsakanin afirka ta kudu da kuma najeriya idan suka bari ta ta samu tangarɗa to matsalar da suke ciki in suna ma cikin matsalar yanzu to za ta daɗa ƙaruwa. to menene ra'ayinka dangane da ziyarar da rahotanni ke nuna cewa buhari zai kai ƙasa afirka ta kudu dangane da wannan lamari da ya faru na kai harara kan 'yan ƙasashen afirka. Eh, abin da za a la'akari da shi eh, eh, ita najeriya uwa ce a afirka to idan ma shi shugaban ƙasa na najeriya matsayi ne na babba a afirka union da ake da ita ya ce zai je kasar afirka ta kudu ko da ko an san cewa najeriya ita take cutuwa ga abin da ke faruwa yawa dama ina son ce maka wasu suna ganin kamar ai eh, najeriya ya kamata a zo a eh, rarrashe ta to ai kasan shi aka ce an ce uba hausa suna ce uba juju ne ko babba juju ne to shi ne na babba a afirka to wannan ne don ya je afirka ta kudu ya nuna cewa har yanzu najeriya ita abba ba afirka to zuwan da zai ba wai an nuna cewa bane ku gajiyawa ne ku kasawa ne a ba shi bane a ya dai ɗauki wannan eh, girman da allah ya ba mu najeriya don shi ne zai taya ita afirka ta kudu kuma za ga duka abin da ya kamata a ce a tattauna na tattalin arzikin kasa da ma na hakan tsaro za ga an tattauna shi illa mutane ka san wani abun da kila ko rashin sani ko kuma wani abu na siyasa za ga an saka da abin da ya kamata ma ta ce ku ce a kan shi da wanda bai kamata ba za ga shi ake yi zuwa dai afirka ta kudu ban ga wani abun illa a kai ba in ya je din ya kamata ya je to da abin za ka idan idan dai za iya kwamiti a tura mutane a madadin abin da yake faruwa a afirka ta kudu da 'yan najeriya yana ganin cewa don shi shugaban kasa ya je ya nuna cewa lalle mutum guda dan najeriya idan ran shi ya salwanta yana damuwa a ruɗin da yake zai iya taya ma ko kasar ne ya bi haƙƙin wannan ɗan najeriya da haka mm, duk da cewa gabanin hakan ya tura wata tawaga da ta je afirka ta kudin ya tura wata tawaga ta je afirka ta kudu suka ya ƙarƙashin eh, eh, eh, jagorancin shi babban darakta na hukumar leƙen asiri ta ƙasa da ƙasa wanda shi ne ya je kuma za a ga cewa duka abin da ke wata ƙasa suna da su na sirri sosai da abu yake kuma sai aka bashi wannan daman ya jagoranci wannan tafiya din wanda shi ne eh, ahmad rufai kuma in kai kula irin yadda aka ma saka shi ya jagorancin kasan cewa lalle da shi shugaban kasa buhari lalle sun ba mu abin muhimmanci sosai don mutum ne wanda shi da aka sa din ya riga san dukkan abin da yake ciki dukkan bayanan da ake nuna ya riga duka suna da su ba wanda ya kamata ya je wurin wani ya da shi ta kuma ya riga ya je honorable aminu sani jaji tsohon dan majalisar wakilan najeriya to kafin mu je ga mu na gaba mu shakata da wannan waka dori ne aka yi bai yanzu ma ana bai zamanin sayan bai rayuwa akwai ɗoyi ja'ira cikin sanyi balahira aka yi a zamanin sayan bai mulki na mallaka sauyi demokaradiyya yayi rayuwar rikawa lokacin sayan bai lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa rayuwar afirkawa a lokacin sayan bai Tumar Allah yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu saurare Assalamu alaikum. Shirin na wannan makon zai duba gudunmuwar kanada da matsakaitan masana'antu ga haɓakar tattalin arzikin ƙasa. A hannu guda kuma za mu ji abin da ƙwararru ke faɗi dangane da yawan 'yan Najeriya da suka mallaki wayar salula da kuma yadda suke amfani da ita ga bunƙasar rayuwar tattalin arzikinsu na yau da kullum. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da ragamar shirin. Ba za ne kuɗinka kuma ka tashi ka ce wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Madalla. Masu rare masana kimiyyar tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe sun sha fashin baki dangane da muhimmiyar rawar ƙanana da matsakaitan masana'antu ga rayuwar tattalin arzikin kowace ƙasa a kowace nahiya ta duniya. Ko a shirye-shiryenmu da suka shuɗe, mun kawo muku tsokaci daga ƙwararru game da alfanu da kuma tasirin ƙananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu wajen haɓaka da yalwatar arziki a tsakanin al'umma. A Najeriya akwai ɗimbin ƙanana da matsakaitan masana'antu a yankunan birane da karkara a sassan kasar waɗanda ke ba da gagarumar gudummawa wajen samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan kasar sai dai duk da haka waɗannan masana'antu ƙanana da matsakaitansu na gudanar da ayyukansu cikin ƙalubale da dama Hajiya Hussaina Ahmad Umar na daga cikin mata ƙalilan da suka mallaki masana'antar tace man gyada dariɗi da kuma an guriya a Kano, Najeriya. Kuma shugabar kungiyar masu waɗannan ƙananan masana'antu mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya ta yi ƙarin haske game da wannan batu. Amma ta fara ne da fayyace gudunmuwarsu ga tattalin arzikin na Najeriya. Masu ƙananan masana'antu gaskiya suna ba da gudunmuwa sosai a tattalin arzikin ƙasa. Domin ka duba ma, ma gurin ɗaukar ma'aikata masu small scale su suka fi kowa ɗaukan ma'aikata duba da yadda za ka ga mace tun a gida in tana yin tatar ko in tana sai da kamu za ka ga za ta ba wa mai markaɗe aiki za ta ba wa mai tata aiki za ta ba mai saidawa aiki to kaga tun daga nan za ka ga mace mai jarin dubu biyu tana iya ba da aiki kusan kashi gurin uku ko hudu so bare kuma ka fito waje haka ka ga mai sarrafa kamar irin wanda yake sarrafa shinkafa ko wanda yake sarrafa man gyada ko wanda yake sarrafa sabulu za ka gani dole yana da ma'aikata waɗanda za su yi akalla akalla in kana sana'ar hannu to ba za ka gasa samun ma'aikata ko uku a tare da kai ba. kamar mu masu kananan masana'antu waɗanda suke da rajista idan ka yi rajista kuma ka ɗan kafa kamfanin ka at least hatta masu ilimin boko masu diploma ko masu digiri ko masu NCE muna ɗaukar su aiki domin kana ɗaukar manaja kana ɗaukar auditor kana ɗaukar lab technician wanda zai duba maka abubuwan ka sannan kuma kana ɗaukan su kansu ma'aikata waɗanda za su rinka lura da harkokin yau da gobe na cikin wannan abin sannan kuma kana ɗaukan leburori kamar yanzu ne nan a guri na dai alal hakika kamar inda ka gani da idan ka a takaice iyanin gurin da ina da ma'aikata sama da talatin daga wannan sana'ar da muke daga ciki za a biya su albashinsu daga ciki su ma za su taimaki iyalansu za su taimaki duk wanda ya kamata su taimaka kamar inda ka gani gashi nan muna da ma'aikata tare da mata da maza cikin wannan dakata small scale in ka shigo za ka guraren mata akalla hudu ko biyar na mata ne kuma suna zuwa su ma su zauna su yi harkokinsu kuma ana daukan mata su zo su zama su suke maka manajin gurin su ma suna fitowa daga gida kamar yadda su tafi ofis aikin gwamnati haka za su fito su ma su yi wannan abin nan sana'a tasu su ga masu koma sannan akwai kuma matan da muke ɗauka masu ƙanana wanda suke aikin su tsane maka laka ko kuma su bushe maka ita kanta gyaɗar idan an kawo gyaɗar zaka ka ɗauka da datti a cikin ta to muna ɗaukan mata su sheke ta su bushe ta so kaga duk muna ba su aikin yi alhamdulillah to uh, kamar tunda na san kuna amfani da injina ne wajen markaɗa ita wannan gyada a fitar da kulikulinta kuma a keɓe manta waɗanne irin mashina kuke amfani da su mashina ne da ake kasu daga ƙasar china wasu kuma na kasu daga ƙasar india da muna amfani da mashin ɗin da ake ƙerawa a gida najeriya amma saboda dama da suka suke kera mana injina ana kiran injin din dan sudan to yan sudan ne suka zo inda suke irin nasu a kasar su suka zo suke fabricating a nan sannan kuma akwai wani shi ma da aka yi shi kamar zubin na yan china ne to su ma wasu mutane ne yan kano suka gayyato wasu mutane daga togo suka zo suke kera irin injin din a shekara goma sha biyar baya da ta wuce to amma mutanen sun tafi sakamakon ba sa nan kuma idan injin din ya samu matsala babu spare parts babu wurin gyara ba za ka sami sami gyara ba idan wani abu ya faru ko kana so su zo gurin su duba to ba za ka iya samu dole aikin ka ya tsaya to amma sakamakon gaskiya shigowar da aka fara yi da injinan nan na china da na india to aikin ya dada abu tunda su suna zuwa ne da spare parts din su akwai dealers da za ka je ka sai kayayyakin nan gurin in aikin ka samu matsala ta awa daya insha Allah ta'ala za ka iya gama ta a lokacin maimakon da da sai aikin awa ɗayan siya maka kwana bakwai ba a gama maka ba to sakamakon haka shine ijanyo na gida gaskiya da yawancin mutanen mu ba sa amfani da shi wai wannan gyada da kuke sarrafa kuma ka ta a fitar da manta da kuli-kuli da sauran abubuwa ana kuke samu ta ita wannan gida gaskiya akwai dillalai diloli da suke zuwa a eh, tafa balewa wasu kuma a nan kano wasu kuma a kasuwar dawanau sannan kuma sakamakon cuɗanya da aka fara aka saba yi da su yau da gobe masu kayan gidan nan muna iya bin su duk inda suke mu ta yawanci gidan da ake amfani da ita a wannan sana'a ta mu ta mai gida ce da ake samun ta daga zamfara daga jihar nasarawa daga jihar taraba daga jihar katsina kuma a yanzu ma ana iya kawo ana iya samun irin wannan gyada da muke amfani da ita ta kamaru da chadi hajiya husaina ahmad umar kenan guda cikin waɗanda suka mallaki masana'antar sarrafawa da tace man girki a kano masu rare za mu leƙa fagen amfani da wayar salula da kafa sadarwa ta intanet domin jin wannan sabon ci gaba na haifar da alfanun da ake muradi ga kasashe masu tasowa irin su Najeriya ta fuska tattalin arziki da walwalar rayuwar al'umma. Dr. Sulan Kanya masanin kimiyyar amfani da fasaha sadarwa ne da ke koyar da ilimin wannan fanni a jami'ar Bayes University da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Akwai hukuma mai kula da ƙididdiga ta ƙasa, eh, Bureau of Statistics, sun ce muna da kusan mutum miliyan 200 a Najeriya. Haka kuma akwai hukuma ta kula da harkokin sadarwa ncc kenan sun ce muna da akalla mutum miliyan 161 wanda suke da layi na wayar salula suka kara cewa akalla akwai mutum miliyan 98 waɗanda suke da damar yin amfani da intanet suka kara kuma cewa akwai akalla mutum miliyan 30 wanda suke zuwa dandali na sada zumunta mm. social media kenan so wannan abu ne wanda yake mai kyau abin nake wanda yake mai kyau kuma ya taimaka mana wajen cicciba alkalima na cigaban arzikin ƙasa gdp kenan to amma akwai matsaloli masu yawa akwai eh, ƙididdiga da aka bada ta ƙasashe jerin ƙasashe da suke amfani da harkar sadarwa ta zamani su yi ciniki ko harkokin gwamnati ta wannan hanyar a misali an sa najeriya a matsayin ta 143 ƙarƙashin 193 eh, kaga abu ne mara kyau abu na biyu in ka duba harka ta 'yan ƙasa irin ka irina mai harka da gwamnati ta hanyar wayoyinmu da harkar hanyar mu an samu a 117 ƙarƙashin 139 har abu ne mara kyau muna ƙasa da ƙasar chadima da togo to har abu ne wanda yake da matsaloli kwanakin ba na je maiduguri na yi magana akan yadda hanyar sadarwa take taimakawa al'umma tambayar da na fara yi shine a cikin mu waye ba shi da waya ba wanda ya daga hannu sai na ce a cikin mu waye ba shi da intanet cikin waɗanda mahalarta wannan taron akalla mm. akwai mutum 450 a gurin na ce waye ba shi da intanet kowa shi iya da intanet na ce to a cikin mu waye taba sai da abu a harkar intanet mutum uku suka daga hannu na ce waye taba sai abu ta intanet wajen mutum tara suka daga hannu daga cikin 400 ya eh, eh sai na ce to a cikin mu mutum nawa ne suka taba yin tuniki na gwamnati a harkar intanet hada-hadar gwamnati misali ko ka je a maka haraji ko ka yi takardar dan kasa ko abin nan so kaga abin ne masu yawa sai na a cikin waye ke amfani da facebook kusan rabin gurin ku daga hannu waye ke whatsapp kusan mutanen kowa yana whatsapp to me muke a harkar whatsapp din wani asibiti ne na najeriya na gwamnati da za mu iya zuwa mu samu damar ganin likita ba tare da mun je asibitin ba ko ko wace koci ce ta gwamnati za mu iya wannan abin so kaga akwai matsaloli masu yawa da ya kamata mu duba kamfanin da ya fi kowanne ci gaba a duniya in kai kalle su waya biyar akwai apple kusan duk muna amfani da iphone akwai alphabet shine uban kamfanin da ya kirkiri google akwai facebook akwai amazon su haka dukansu ba su da wata gona ko kuma ba su da yawan ma'aikatan da za mu duba mu gani so abin da zan faɗa maka shine dole sai mun koma bayan mun duba wani irin ci muke so mu yi da wannan hanyoyin zamani idan muka yi wannan dan za mu iya samun gaban da muke nema a misali in ka duba kamar najeriya in ka cire united da suke da eh, waya telefon a gida ɗai a birane ba mu da komai amma cikin shekara goma sai gashi kusan ko ina akwai hanyar salula in kai tafiya ƙasashen da suka ci gaba za ga yawan ƙasarsu ba su da yawan hanyoyin sadarwa ta wireless ta gsm kenan kamar yadda muke da shi. ka sa karke shirin da rashin cayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu hajiya Hussaina ahmad umar da dr ruslan kanya kana da kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum Tuba da yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun da jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito kakakin shugaban kasar afirka ta kudu kusela diko na cewa wakilin shugaban najeriya muhammadu buhari ga shugaban kasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa ya bayyana wa shugaban afirka ta kudu rashin jin daɗin gwamnatin najeriya game da abin da ya faru a ƙasar ta afirka ta kudu a cewarsa dai wakilin na najeriya ambasada ahmed abubakar ya tabbatar wa shugaba janar Ramaphosa, cewa shugaban najeriya muhammadu buhari zai gana da shi a watan oktoba mai zuwa domin ci gaba da tattaunawa da kuma gano hanyoyin magance irin waɗannan matsaloli da ke fuskantar 'yan ƙasashen guda biyu sai kuma jaridar sahara reporters da ita ma ake buga ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito cewa wani jirgin saman kamfanin max air dauke da fasinjoji fiye da ɗari biyar, 'yan asalin jihar neja ya yi saukar gaggawa a filin jirgin saman kasa da kasa da ke birnin mina Kaduna a jihar ta Niger. Jirgin saman samfurin Boeing 747-300 ya fuskanci matsala ne tun a sama inda kuma nan take ya sauka gaggawa tare da fasinjojin lamarin da ya haifar da lalacewa daya daga cikin injinan jirgin guda hudu. Sai kuma jaridar Vanguard jaridar da ta ruwaito ministan sufurin jiragen saman Najeriya sanata Hadi Sirika da cewa har yanzu gwamnatin Najeriya na kan bakanta da ganin an tabbatar da kafa jirgin sama mallakin gwamnatin tarayyar Najeriya. koriya tare kuma da samarwa kamfanin guraren gyara da sauran na'urori da za su taimaka wajen gudanar da kamfanin da kuma harkokin sufurin jiragen sama a najeriya sai kuma jaridar da punch jaridar da troito cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da ranar 16 ga watan satumba kowace shekara ta zamanto ranar da za a dinga tunawa a najeriya a matsayin ranar ɗan ƙasa wato national identity day wata sanarwa da ta fito daga ofishin sakataren gwamnatin tarayyar najeriya boss mustapha ji jaridar the punch hukumar da ke kula da rajistan 'yan kasa wato national identity management ne za ta kula da kuma tsara wannan rana ya kasance abin tunawa da kuma faɗakar da al'ummar najeriya mahimmancin mallakar katin zama ɗan ƙasa kamar je yadda ake a sauran ƙasashe na duniya sai kuma jaridar daily trust jaridar da ta ruwaito ministan yaɗa labaran najeriya na musanta rahotannin da da ake cewa wasu mutane sun kai hari da bom ofishin jakadancin ƙasar afirka ta kudu da ke birnin abuja a ranar asabar din nan jaridar ta ruwaito lai muhammad na cewa bidiyon da ake nuna ta kofin sada zumunta da ke cewa hari ne da aka kai ofishin jakadancin ƙasar afirka ta kudu da bom da cewa karya ne tsohon hoto ne da ke nuna tarwatsewan bom a banex plaza da ke birnin abuja wanda ya auku a ranar 25 ga watan yuni shekara ta 2014 ƙarshen sharhin jaridun najeriya kenan baban ya jibrin amurka daga najeriya yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi e amerika Mai magana Alhaji Buba Illela, wata ta Sokoto ce Najeriya. yana kira gwamnatin buhari ya son talakawa su yi noma su yi noman shinkafa mu muna da dam nan karamar hukumar mata illela muna da dam sama da shekara goma sha biyar ya kashe ba ruwa ruwan mu suna fitowa ta nijar amma gwamnatin nijar ta yi dandam sama da guda biyar ta taya ruwan ba su isowa don haka gwamnatin buhari in kina son a noma ki jawo mana ruwa daga gwarayo su mu ko kuma ki roki gwamnatin nijar alfarma ta bari ruwa su zo muna mu za mu yi noman shinkafa duk abin da za a noma za mu noma shi in Allah ya na gode mai magana alhaji buba illela wata ta so kudu cikin najeriya assalamu alaikum sashen hausa rediyon amerika suna na dan da da kadara jihar niger nigeria ina kira ga gwamnan jihar neja a halin tafiya a kan yan gudun hijira a halin da suka shiga da wanda suka fito daga karamar kuma ne. zuwa birni hana wanka wayan kokoki dukkan da su sun cika garin kadara yanzu da hijira sun barayi sun kore su a halin gaskiya gwamnati ta yi gaggawa da kawo agaji awa alaikum warahmatullah mu magana na wani iya da na turba a hakika ganin gaskiya muna yi gaban ku akan damar da muke bamu muna fari abin da ke mana tuwa kwarya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashin hausa na rediyo america suna sunana yasu Abubakar wanda aka fone da kawo a kebe unguwar Makuta Fotoscom. To don Allah a miƙa mana kokenmu zuwa ga gwamnatin jihar mu ta Yobe a kan matsalar hanya da muke fuskanta daga Zanzarma zuwa Murba ya hada har da mashiyo har zuwa jajere. Wallahi idan da mana ya zo muna shan wahala kwarai da gaske har ma wani lokacin ba ma samun zuwa kasuwa. To yanzu kuma sai labarai a takaice. Jami'ai a arewacin Burkina Faso sun ce an kashe mutane akalla 29 a wasu al'amura da suka faru a wasu wurare biyu daban-daban jiya Lahadi. A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shugaban Amurka Donald Trump a ta bakinsa ya yanke shawara madaidaiciya da ya soke tattaunawar zaman lafiya da shugabannin kungiyar taliban a makebarsa ta shugaban kasa. to masu da aka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu na yamma kenan agogon najeriya nijar kamar da chad za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya yarda kada kuma da lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun karin bayani da labarai da dumatsumin su. yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya ni gabatarwa da solomon abu da ya haɗa shirin sai injiniyan mu jimmy cook mahmud lalo ke cewa kuna lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc